assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine darasi na saba'in da biyu a karatu da muke gabatarwa na littafin sharhu sunna littafin al'imamul barbahari rahimahullah za mu ci gaba da bayani akan matsala ta 98 daga shafi na 239 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan falalar ansar wato falalar al'ansar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam قال المؤلف رحمه الله mai littafi ya ce wa'arif fadlal ansari kuma wajibi ne ka san falalar al'ansar to ya kamata ga musulmi ya san falalar al'ansar wa wasiyyata rasulillahi fihim da kuma wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi game da su iyakan nan za mu tsaya to daidai nan za mu dakata mu yi bayani a kai insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa arif fadlal ansari ya kamata ka san falalar al'ansar wa wasiyyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi da kuma wasiyar da manzon Allah ya yi game da su wato magana da za mu yi ta shafi abinda malamin na ya faɗa falalar al'ansar Allah maɗaukaki ya ƙara musu yarda babu shakka magana ce mai tsawo wannan dalilin yasa ba za mu karasa bayanin matsalar gaba ɗayanta ba saboda idan aka ce za a yi magana akan al'ansar ita kanta magana tana da yawa bare kuma a karasa da bayani akan zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ma suna buƙatar bayani mai yawan gaske wannan dalilin yasa aka samu malamai waɗanda suka rubuta littafai musamman aka rubuta littafi saboda bayanin falalar al'ansar daga cikin waɗanda suka rubuta littafan nan akwai alƙadi abubakar atiku bin farra'i al'andalusi ya rasu a hijira ta 698 shekararsa 745 rabuwansa da duniya wannan malami da ake kiransa ibn farra'i ya rubuta littafi musamman saboda bayanin falalar al'ansar sunan littafin nuzhatul ansar fi fada'ilil ansari nuzhatul absar fi fada'ilil littafi ne da ya rubuta falalar eh, al'ansar a cikinsa ya dauki shafuka masu yawan gaske wato abubuwa guda tara su ne kamata mu sani game da waɗannan mutane da ake kiransu al'ansar abubuwa guda tara wannan dalilin ya sa malamin ya kawo bayanin cikin littafin aƙida saboda a matsayin ka na musulmi ya kamata ka san su ya shafi aƙida abu na farko shine abinda ake nufi da al'ansar yanda ya taho cikin lisanul arab mujallar na goma sha hudu shafin dari biyu da saba'in al'ansaru ansarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al'ansar ana nufin mataimakan annabi muhammad mataimaka ga manzon allah galabat alaihi siffa fajara majiral asma'i wannan siffa tarin jaya a kansu da zaran an ce al'ansar ka suwa ake nufi wasu mutane ne waɗanda suka ba mu annabi taimako wasara ka annahu ismul hayyi sai zama sunansu kenan kamar sunar ƙabila alhali kuma musulmai ne sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda zalika udifa ilaihi bi lafdil jam'i faƙila ansariyu wannan dalilin yasa saboda kalmar al'ansar ta shahara a kansu sai zama ko da mutum guda ne sai a ce masa al'ansari al'ansari wanda kuma asali al'ansar jam'u ne amma kasancewar wannan lakabi ya tabbata gare su waɗannan sahabai na manzon Allah don haka yasa ko da mutum guda ne za a bashi wannan lakabi na jam'i al'ansari wato mai ba da taimako ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato akwai sababi wanda ya kamata mu sani sababi da yasa suka samu wannan lakabi wannan sababi ya zo cikin labarin ka'ab bin malik al-ansari allah ya kara masa yarda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka kafin ya yi hijira ya samu gallazawa da cutarwa wajen kafirai da shi da mabiyansa musulmai a wancan lokaci wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta umarni ga sahabbai su yi hijira ana nan har dai aka kai shekara ta goma sha uku shekara ta goma sha uku daga annabci wato lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kusan ya yi hijira ya bar makka ya koma madina a wannan lokaci aka samu tawagar mutane da suka zo daga madina abinda ya kawo su makka saboda aikin hajji shi ka'ab bin malik al-ansari shi yake ba da labarin wanda yana cikin waɗanda suka yi wannan tafiya saboda zuwa aikin hajji domin kafin ma allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa suna aikin hajji saboda haka sun taho musamman saboda aikin hajji a garin makka ya ce wa kharajna ilal hajji fa wa'adna rasulallah al fi awsati ayyami tashrik cikin kwanaki da ake kiransu ayyamu shirin kwanaki ranar goma sha ɗaya zuwa sha biyu da sha uku waɗanda su ake kira ayyamu tashri to rana ta tsakiya wato yana nufin ranar sha biyu ga watan zulhijja shine tsakiyar ayyamu shirin. ya ce falamma na min alhaji mun gama aikin hajji saboda dama ayyamu tashrik suna zuwa ne bayan an gama aikin hajji zaman mina tun a wancan lokaci kafirai suna yi tun kafin bayyanar manzon Allah kuma lokacin da annabi ya bayyana sai ya tabbatar da waɗannan ayyuka waɗanda ba su inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma kamar yadda ka gani har yanzu akwai ayyamun tashrik annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su ne to a wannan rana ta goma sha biyu in ji ka'ab bin malik ya ce sai muka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare za mu haɗu manzon Allah dama ya yi alkawari da su tun a cikin garin makka tun a kusa da ɗakin ka'aba annabi ya yi alkawari da su akan zai haɗu da su bayan sun gama aikin hajji ya ce fanim na tilkan laila a wannan dare sai muka yi barci ma'akaumina fi rihalina muna sansaninmu wato suna tantunansu bayan an gama aikin hajji ranar sha biyu ga watan zulhijja hatta idan madasulusul laili sai da kashi ɗaya cikin uku na dare ya wuce kharajna min rihalina sai muka fito daga tantunanmu su waɗannan baƙi mutanen madina ya ce sai muka fito saboda alkawarin da muka yi limi'adi rasulillah saboda alkawari da muka yi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam na tasallalu mustakfi na tasallul alkata ya ce amma fa wato sanda muke muna tafiya ba ma san kowa ya sani sanda muke muna tafiya a hankali hattajta ma'ana fi shi'bi inda ba. har sai da dukkanmu waɗannan baki da suka fito daga madina ya ce muka haɗu da shi muka haɗu a wuri guda daidai matsatsin dutse wanda yake shi ake kira ba. ya ce wa nahnu saba'una rajulan mutane saba'in ne wa ma'ahum imra'atan min nisa'ihim wanda a ciki akwai mata biyu waɗannan mata guda biyu suna daga cikin manyan mata wato waɗanda suke da daraja a cikin sahabban annabi muhammad mata biyu akwai nasibatu bintu ka'bin ana kiranta ummu umarat ummu umarata sannan akwai asma'u bintu amrin ita ce ake kira ummu mani'in da ummu umarata da ummu mani'in waɗannan su ne mata su biyu sauran mutum saba'in ka'abin malik ya ce fajta ma'ana bishi'ibi muka haɗu a daidai matsatsin dutse idan mutum ya bar mina akwai hanya da aka yi na matafiya waɗanda ke tafiya a kan sawu daga wajen jifa kana iya bin wannan hanya za ta kai ka har ka'aba to idan ka bi wannan hanya za ta zo ta shigar da kai karkashin dutse abin da sa aka ke shiga karkashin dutse a yanzu saboda an rarike ne amma a zamanin manzon Allah babu wani hanya saboda ka sai dai ka hau ta saman dutse matsatsin duwatsu kafin nan mutum ya gangara ya isa kaba. amma a yanzu da yake an samu ci gaba sai aka yi eh, hanya aka rarike duwatsu aka yi wannan hanya idan ma ka tafi aikin haji har yanzu idan ka bi wannan daidai inda za a shiga wannan wato ƙarƙashin duwatsun za ka samu akwai wani babban masallaci yana ta dama da kai an gina masallacin juma'a babba a wannan gurin ne suka haɗu da manzon allah shi sa ake kiransa masjidul aqaba saboda wurin shine ake kema al'aqaba ya ce nan ta ziru rasulallah muka haɗu a wurin mutane 72 muna jiran zuwan manzon allah hatta ja ana can jimawa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah ya taho wa ma'ahu yau ma'izin ammuhu kuma annabi yana tare da baffansa a cikin wannan dare shine al-abbas bin abdul muttalib yana tare da abbas bin abdul muttalib shi da kansa ka'ab bin malik ya ce wa huwa yau ma'izin ala dini shi abbas da ya taho tare da manzon Allah bai musulunta ba yana addinin kafirci na mutanen maka a wannan lokaci illa annahu ahabba an yahdura amra ibn akhihi yatawathaqu lahu me yasa abbas ya taho tare da manzon Allah saboda ai babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci abu talib ya riga ya rasu kuma dama abu talib shi ke ba da kariya ga manzon Allah da tunda abu talib ya rasu sai zamanto abbas yana ruwa yana tsaki game da al'amarin manzon Allah duk da cewar shi bai musulunta ba saboda haka ya taho wannan mahada inda za a haɗu da mutanen madina tare da manzon Allah lokacin da annabi ya taho sai aka zazzauna falamma jalasna bayan mun gama zaunawa kanal abbas bin abdul muttalib awwala man takallam sai zama babban annabi shi ya fara magana sai ya ce ya ma'ashar al-khazraji inna muhammadan minna haisu kada alimtu abbas ya ce ya ku jama'ar al-khazraj kabila ce daga cikin kabilun madina ya ce muhammad a wajenmu ko riga kun san darajarsa minna haisu kada alimtu ko riga kun san darajar muhammadu wa kad mana'anahu min qaumina to mu dai muna ta kokari muna ba shi kariya game da sharrin mutanen makka yan uwanmu mimman huwa ala misli na fihi waɗanda ya zamanto ba sa addini irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi izzin min kauni saboda haka zaman da annabi yake a garin makka zama ce ta buwaya wa man'atin yana da kariya fi baladihi a wannan ƙasa wata wannan duk bayanin abbas ne abbas yake gaya ma waɗannan mutane mutanen madina sai ka abin malik ya ce faƙuna sai muka ce kad ina makulta mun ji bayaninka fatakallam ya rasulallah abinda muke so shine kai manzon Allah kai mana magana wace wancan magana ta babban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar share fage ce ya yi maganar amma su mutanen madina ba su gamsu ba dalili ko saboda baya makan addinin annabi muhammad baya kan addinin manzon Allah kuma sannan maganar abbas cewa akwai kariya da manzon allah ya samu me yasa suka hadu da manzon allah a sulusin farko na dare a kusa da matsatsin dutse a bayan garin makka sannan kuma sanda suka yi kahin ma suka hadu a wannan gurin inda manzon allah ya samu kariya da haka bai faru ba wannan yasa maganar ba ta yi tasiri ga zukatansu waɗannan musulman ba shine suke ce ma annabi fatakallam ya rasulullah ya manzon Allah kai yi magana fa khudh li rabbika wa li nafsika ma ahbabta yace duk alkawarin da zaka dauka ma Allah duk alkawarin da zaka dauka ma Allah da kuma kanka a wajen mu mun baka damar kai wannan alkawari kuma za mu dauka fatakallama rasulullah saboda haka sai manzon Allah ya magana fatala annabi ya karanta ayoyin alkur'ani wada ilallahi azza wa jalla saboda shi manzon Allah dama in dai magana to sai ya gabatar da yabo da godiya ga Allah don haka hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam tana zama kamar kira ne kamar wa'azi ne wa raggaba fil islam manzon Allah ya kwadaitar game da addinin musulunci sannan sai ya ce ma waɗannan mutane ubayu'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum dama sun musulunta shi yasa ka ji lokacin da za su yi magana da annabi suka ce fatakallam ya rasulallah da masu musulunta waɗannan mutane da suka taho gaba ɗayansu musulmai ne akwai wanda bai musulunta ba amma kafin a bar mina sai da allah ya nufi shi da karɓar musulunci Shi ne sai manzon allah ya ce to zan muku baya a yau amma baya da za mu yi eh, zan muku sharaɗinta shine za ku ba ni kariya irin kariyar da kuke ba wa matanku da 'ya'yanku idan na taho garinku wannan shine alkawarin da nake so ku ɗauka dama sun faɗa fahuz li rabbika wa li nafsika ma ahbabta duk alkawarin da kake so ka ɗauka a wajenmu domin Allah ko domin kanka mun baka dama kuma za mu ɗauka shine sai manzon Allah ya ce to alƙawarin da nake so mu baya da za ku min ita ce za ku ba ni kariya irin kariyar da kuke ba wa matanku da 'ya'yanku manzon Allah yana rufe baki sai albara'u bin ma'rur ya miƙe fa akhadha bi yadihi ya kama hannun manzon Allah ya ce wallazi ba saka bil haqqi muna rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya lanamna annaka za mu ba ka kariya mimma namna'u minhu azaruna mimma namna'u minhu azarana wato duk kariyar da muke ba ma wasu masoyanmu danginmu iyalanmu to za mu baka irin wannan kariya sai ce fa bayi ina ya rasulallah jira muke kamana mu baya a ya manzon Allah fa nahnu wallahi ahlul hurub albara'u bin ma'rur yace wallahi ya rasulallah in batun kariya ne mu dama mayaka ne kuma wannan ita ce hikimar Allah wato shi Allah da ya tashi zaben waje da manzon Allah zai koma sai Allah ya kai shi garin mayaka saboda ka duk larabawa an sani ba fitinannu masu tsabar yaƙi kamar mutanen madina sun ɗauki shekaru masu ɗimbin yawa suna kwabza yaƙi tsakanin su saboda haka in dai da yaƙi ne babu wani balarabi da ya kai su ba sa fargaba ba su da tsoro ba sa shakkan dan adam shi ne cewa manzon Allah sai da ya rantse fa hannu wallahi ahlul hurubi na rantse da Allah mu ma'abota kwarewa ne ga yaƙi wa ahlul wa warisnaha kabiran an kabirin kuma kwarewan mu ta yaƙi ba yau bace mun gada daga iyaye da kakanni kuma wannan gaskiya haka Allah ya tabbatar a Qur'ani a suratul Anfal aya ta 63 wanda Allah yake ce ma annabi da kansa Allah yake ce ma annabi wa allafa baina qulubihim Allah shi ya iya hada tsakanin zukatan mutanen garin nan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah ya ce ya kai Muhammad da za ka tara dukiyar duniya karkab ka ba mu waɗannan mutane a kansu zauna lafiya allah ya ce wallahi kansu ba zai haɗu ba don tsabar fitina da ƙiyayya da yaƙi allah ya ce dukiyar duniya kaf da za ka haɗa akan waɗannan mutane su zauna lafiya wallahi ba za su zauna lafiya ba sai allah ya ce walakin laha allafa bainahu amma sai allah ya haɗa tsakaninsu da allah ya haɗa tsakaninsu sai aka wayi gari dukkansu suna ba da kariya ga manzon allah to wannan hikima ce ta Allah saboda haka sa babu balaraban da zai yi tunanin ya kai farmaki ga manzon Allah sai zuciyarsa ta yi marwasu wasi saboda ko ya san ba zai kai labari ba dan ya san mutanen Madina ba za su bashi ba kuma wannan labari na Ka'ab bin Malik yana sahihu Ibn Hibban hadisi na 711 yana sahihu fiqh sira hadisi na 149 labarin gaskiya ne wannan labari ya tabbata wannan shine musabbabi dalilin da ya sa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu annabi damar komawa madina saboda wannan alkawari da aka samu tsakanin waɗannan musulmai mutanen madina mutum saba'in da biyu kamar yadda ya zo cikin wannan riwaya alkawarin da suka ɗauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na 25 ibn taimiyya ya ce وذلك أن الله سبحانه أمر نبيه والمؤمنين أي كافر النبي ينمي متى kariya sai da ya samu umarnin Allah. ba wai haka kawai manzon Allah ya zabi Madina ba ba haka kurun bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗau lokaci musulmai yana ba su damar suna hijira amma shi bai hijira ba saboda bai samu izinin Allah ba har aka kai lokacin da sayyidina abubakar ya zo ya ce masa ya rasulullah ka min izini in yi hijira manzon Allah ya ce ya haƙuri. saboda annabi yana son hijirarsa ta kasance tare da sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yarda sai da manzon Allah ya yi mafarki Allah ya nuna margarin da zai koma manzon Allah ya gani Allah ya sanar da shi wannan ya sa malamin ya ce amara nabiyahu wal mu'minin an yuhajiru ila al-madinati nabawiyya Allah shi ya ba da umarni ga manzon Allah annabi ya yi hijira ya koma madina musulmai su yi hijira su koma madina hina amana man amana min akabiri ahlil madina annabi bai yi hijira ba sai da manyan garin madina suka musulunta gaba ɗayansu manyan garin kaf sun musulunta min al'ausi wal khazraj waɗannan manyan kabilu guda biyu al'ausu da al khazraj saboda ka annabi da ya tafi madina ba shi da fargaba wa baya'ahum bai'atal aqaba inda minan annabi yayi mubaya'a da su ita ce ake kira bai'atul aqaba wanda an yi ta ne a mina wa sara almu'minina daru izzin wa mana'a daga wannan lokaci muminai suka samu mafaka mafaka mai buwaya mafaka mai karfi wanda babu wani kafiri da yake tunanin zai farma madina wa ja'alal mu'minuna min ahli makka wa gairihim yuhajiruna ilal madina wanda wannan shine masomi dalilin da yasa muminai suka dinga ƙaura daga makka suna komawa madina wa kana almu'minuna sabiquna biha sinfai saboda haka da aka haɗu a garin madina sai zamanto musulmai kashi biyu ne almuhajiruna suwaye almuhajiruna alladhina hajaru ilaiha min biladihim waɗanda suka bar garuruwansu suka dawo madina sahabban manzon Allah su ake kira almuhajiruna kashi na biyu fa al'ansaru suwaye al'ansar allazina hum ahlul madina su ne asalin mutanen madina waɗanda suke ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na farko saboda haka ashe akwai sababi na dalilin da ya sa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaura daga makka ya koma madina abu na biyu shine kiransu da suna al'ansar duk musulmi ya sani sahabban annabi mazauna madina ana kiransu al'ansar ina dalili wannan tambayar gailanu bin jarir al-azdi wani tabi'i ya yi ta ga anas bin malik sahabin manzon allah anas bin malik yana cikin al'ansar yana cikin musulman madina gailanu bin jarir ya ce masa ara'aita ismal ansar yana tambayan anas bin malik ya ce ya kai anas wannan sunan al'ansar dinnan kuntum tusammauna bihi shin tuntuni dama ana kiranku al'ansar amsan makumullahu ko allah ne ya muku sunan da kanshi wannan tabi'in yake tambayan anas bin malik shin wannan suna al'ansar ku ne wato dama can kuna da wannan suna tun kafin zuwan manzon Allah ko kuwa Allah tabaraka wata ala ne muku wannan suna wa hadisin yana sahihul bukhari babu manaqib al'ansar? Shi ne hadisi na 3565 ne Anas bin Malik yace bal ba mu muka kira kanmu al'ansar ba sammanallahu azza wa jalla Allah mabuwayi mai ɗaukaka da kansa ya kira mu al'ansar so kaga kenan wannan suna na al'ansar ba wai annabi ne ya musu ba ba kuma su ne suka yi makawunansu ba Allah ta baraka wa ta'ala da kansa ya musu wannan suna wanda ya zo ta bayanin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abdul mai littafin al-istizkar shekararsa 980 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahama a mujallar na takwas shafi na 138 ya ce wal ladina yuqalu lahum al ansar fi zamanihi idan aka ce al'ansar ansar mutane ne waɗanda suka yi zamani da annabi muhammad mutanen madina wa humul ausu wal khazraj kabilu guda biyu ne daga al'ausu sai al khazraj waɗannan su ake kira al'ansar? li'annal ansara ismun islamiyun ibn abdulbar ya ce wannan sunan da ba a san shi ba a jahiliya musulunci ya zo da shi kamar yadda anas bin malik ya tabbatar lokacin da aka masa tambaya ara'aita qaulan nasi lakumul ansar gailani ya ce mutane suna kiran ku al'ansar shin ismun sammakumullahu bihi wannan sunan allah ne ya muku am kuntum tud'auna bihi fil jahiliya ko ko dama can tun kafin zuwan musulunci ana kiran ku da al'ansar kala sai anas bin malik yace bal ismun sammana Allahu azza wa jalla bihi fil qur'ani sai anas yace a'a al'ansar suna ne da Allah ya bamu a cikin alqur'ani idan ka dubi alkawari da suka yi wa manzon Allah wannan alkawari da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari ne na gaskiya allah ya tabbatar da abin da ke zukatansu saboda haka sai allah ya ba su wannan suna al'ansaru masu ba da taimako ga manzon allah allah da kansa ya musu wannan suna za ka samu a wurare kamar guda uku a cikin alkur'ani a suratul anfali aya ta 74 allah yana magana akan muminai wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wannan almuhajiru na kenan walladina amanu wa hajaru wa jahadu waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi a hanyar Allah kaga su ne almuhajirun sai Allah ya ce walladina awaw wa nasaru waɗanda suka ba da mafaka suka ba da taimako ga manzon Allah kaga Allah sai ya bayyana guda biyu sahabban annabi kashi biyu a wannan lokaci ga almuhajirun ga al'ansar alladhina amanu wa hajaru wa jahadu humul muhajiru sai kuma al'ansar Allah ya ce alladhina awaw wa nasaru waɗanda suka ba da mafaka kuma suka taimaka ma annabi to abinda zai baka sha'awa game da girmama wanda Allah ya masa habban manzonsa gaba ɗayansu sai Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙƙa Allah ya ce waɗannan su ne muminai na gaske almuhajirun wal ansar su ne muminai na gaske Allah ya alkawari ya ce lahum magfiratun wa rizqun karim suna da wata gafaran Allah kuma suna da wani arziki mai karimci na gidan aljanna so kaga wannan aya ta tabbatar da al-ansar innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wanda yana kama da waccan aya ta 74 innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa fi sabilillah waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu a hanyar Allah sai na biyu walladina awaw wa nasaru sai Allah ya ce ula'ika ba'aduhum awliya'u ba'd waɗannan almuhajirun wal ansar sassan su majibanta ne ga sassa wato sashi na jibintar sashi saboda aka yi sa almuhajirun idan sun yi kaura sun zo madina al'ansar suna ba su taimako suna ba su agaji suna ba su tallafi allah ya tabbatar da abin da suke yin nan suna yin shi ne domin sa akwai gaskiya a kai to sannan kuma tana yiwa ka ce ai waɗannan ayoyin allah bai fito kai tsaye ya ce al'ansar ba misali aya ta 74 allah ya ce wallazina awaw wa nasaru a aya ta 72 ta suratul anfal nan ma Allah ya ce walladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum ya uba. to sai mu koma suratul tauba aya ta 101 Allah madaukake ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina sai ya ce me wal ansari to kaga an gama saboda haka yanzu Allah ya tabbatar da al ansar a cikin alqur'ani wasabiquna al-awwaluna waɗanda suka tsere na farko waɗanda suka riga karɓar musulunci minal muhajirina daga cikin muhajirai wal da masu ba da taimako walladina taba'uhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu an nan Allah ya ce ya yarda da su kuma za su yarda da sakamakon da zai ba su wanda waɗannan suna daga cikin dalilai da suke nuna maka darajar sahabban manzon Allah Allah ya ce ya yarda da su babu shakka da a ce ba mutanen kirki ne, Allah ba zai ba su yabo ba ka duba can Allah madaukake ce ya tanada musu gafara ya musu tanadin gidan aljanna a nan kuma fa Allah ya ce ya yarda da su sannan kuma za su yarda da irin sakamakon da zai ba su wa addala hum jannatin tajri tahtaha anharu khalidina fiha abadan Allah ya ce zalikal fawzul azim ya musu tanadin gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana su Allah ya ce za su dawwama a cikin gidajen aljanna har abada sai Allah ya ce wannan shine rabo mafi girma Sai idan aka ce Allah da kansa ya kira musulman madina ansar wanda maganan sahabi ne maganar anas bin malik hadisin yana sahih bukhari sai zamanto ya tabbata haka din a cikin alƙur'ani to Allah subhanahu wata'ala ya yaba musu a wurare daban-daban daga cikin guraren da malamai suka fi ba da wato shaida cewar Allah subhanahu wata'ala ya tsananta yabo ga al'ansar ita ce aya ta tara ta suratul hashiri والذين تبوأوا الدار imana min قبلهم yuhibbuna من هاجر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 yuhibbuna man hajara ilaihim suna son mutumin da zai yi ƙaura ya zo madina saboda kai idan aka samu almuhajir ya zo gari wato kai ka ɗauka yaƙi da su yi tsakaninsu wannan nawa ne wannan yana cewa nawa ne ban yadda ba haka ake wato ƙoƙari kowa yana so a ce almuhajir ya sauka a wurin shi kamar yadda allah ya ba su shaida yuhibbu man hajara ilaihim suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma duk abin da suka bayar ba sa samun wani kunci a zukatansu don musulmin madina ya ɗauki wata dukiya ya baka wannan bai damunsa saboda ya baka ne domin allah allah ya ba da shaidar yu'thiruna ala anfusihim suna fifita almuhajirun akan rayukansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata to za su ɗauki dukiyarsu su ba mu almuhajir za su taimaka ma almuhajir ko da su suna da wannan bukata ɗin Allah ka samu iya koyi da su sai abu na uku wanda shi ya sa malamin nan ya kawo matsala ta al'ansar a littafin aqida ya ce wa'arif fadlal ansari lalle ya kamata ka san falalar al'ansar me yasa ya ce ya kamata saboda son waɗannan mutanen alamar imani ne ya tabbata daga bakin manzon Allah wannan shine abu na uku wanda ya kamata mu sani hubbul ansari min iman son musulman madina yana daga alamar imani a zuciyar bawa Allah ka karfafa mana son waɗannan sahabbai akwai hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah mutum uku na farko wato an samu hadisin anas bin malik hadisin anas bin malik yana sahihul bukhari yana kitabul iman babu alamatul imani hubbul ansari saboda muhimmancin son musulman madina ya sa al'imam bukhari ya yi babi ya ce alamar imani ita ce za a samu zuciyarka na son al'ansar alamar kana da imani kenan babi guda ya yi a kai al-imam bukhari ko ba nan kadai ba ya zo da wani babin a kitabu eh, fada'il sahaba babu hubbil ansari babu hubbil ansari bayan babu alamatul imani hubbul ansari son musulman madina yana daga alamar tabbatar imani a zuciyar bawa kato shine hadisi na 3573 hadisin yana sahihu muslim kitabul iman باب الدليل على أن حب الأنصار رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته الإمام مسلم باب يكاو سننسا صم مسلمان مدينة yana daga alamar imani wato alamar tabbatar imani a zuciyar bawa hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiki bugdul ansari wa ayatul mu'mini hubbul ansari alamar munafiki zaka ga yana ƙin al'ansar alamar mumini zaka ga yana son al'ansar to wannan dalilin yasa duk wani malami mai rubuta littafin aƙida yana ƙoƙari ya shigar da son sahabban manzon Allah a littafin aƙida domin idan baka so sahabbai ba to babu shakka akwai alamar munafinci a tare da mutum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa bai kira sahabban gaba ɗayansu ba ya ce musulman madina waɗanda su ake kira al'ansar hadisi na biyu shine hadisin albara Ubin azib shi ma ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin shi ma muttafaqun alai yana sahihul bukhari babu hubbil ansar hadisi na 3572 da kuma sahihu muslim hadisi na 75 al-imam muslim ya kawo hadisan a jere haka ne shi ma al bukhari ya kawo hadisan a jere ga hadisin anas ga hadisin al-bara'u bin azib dukkan hadisai ne wanda sun kai makura ta wajen inganci a hadisin al-bara'u bin azib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuhibbuhum illa mu'minun babu mai son musulman madina sai mumini wala yubghiduhum illa munafiqun babu mai kin musulman madina sai munafiki man ahabbahum ahabbahu duk wanda ya so su to Allah zai so shi wa man abgabahum abgabahu kuma duk wanda ya ki su to Allah zai ki shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam so kaga a wannan hadisi na albara'u bin azib an samu ƙari manzon Allah ya ce in ka so musulman madina allah sai ya so ka in ka ƙi su allah ya ƙi ka ga baya ga cewar imani baya tabbata a zuciyarka sai ka so su sannan kuma shi allah subhanahu wa ta'ala ba zai so ka ba sai ka so waɗannan mutane idan mutum ya ƙi su to allah maɗaukaki yana ƙinsa shi ma hadisi na mutafakun alai mutum na uku shine abu sa'idin al-khudri allah ya ƙara masa yarda abu sa'idin al-khudri shi ma hadisinsa yana kama da hadisin anas bin malik eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir don mutumin da kaga yana kin musulman madina sahabban manzon Allah to baya imani da Allah baya imani da ranar ƙarshe ashe kenan son su yana da alaka da kalmar shahada kaso waɗannan mutanen manzon Allah ya haɗa son su da kalmar shahada domin abinda manzon Allah ya ce la yubghibul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da kaga baya son musulman Madina sahabban manzon Allah to wannan mutumin baya imani da Allah kuma baya imani da ranar ƙarshe to wanda wannan aka ce maka eh, son shi yana zama tilas don in baka so mutumin ba to baka ma yi imani da Allah baka yarda da cewa duniya tana da ranar da za ta kare ba wannan hadisin yana sahihu muslim shine hadisi na saba'in da shida dama al'imam muslim haka ya kawo su a jere hadisin anas shine farko sai hadisin albara'u bin azib sai kuma hadisin abu sa'idin al-khudri kuma akwai wannan riwayar ita kanta abu hurairah shi ma ya ruwaito ta kamar yadda abu sa'idun kudiri ya kawo hakanan eh, abu huraira ya ruwaito wannan lafazi la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir shi ma yana sahihu muslim al-imamu muslim ya kawo hadisin abu sa'idun kudiri da kuma abu huraira Allah ya kara musu yarda to idan aka ce duk mutumin da yake kin sahabban annabi bai yi imani da Allah da ranar karshe ba su kaga son su ya shiga aƙida wannan dalilin yasa malaman sunna na farko idan sun rubuta littafin aƙida sai su shigar da bayani akan son musulman madina saboda wannan kalma da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an samu hadisin eh, Anas bin Malik Albara'u bin Azib Abu Sa'id al-Khudri Abu Huraira waɗannan duk hadisansu suna sahih Bukhari da Muslim sannan akwai hadisin Abdullahi bin Abbas akwai hadisin abdullahi bin abbas yana sunan tirmizi babun fi fadlil ansari wa quraishin shi ma hadisin sa yana kama da hadisin abu sa'id al-khudri da kuma abu huraira eh, abdullahi bin abbas ya ce inna nabiya qala li annabi ya gaya min da kansa wato annabi ya gaya ma abdullahi bin abbas la yabgabul ansara ahadun yu'minu billahi wal yawmil akhir manzon Allah ya ce ma Abdullahi bin Abbas babu mutumin da zai ki al'ansar in dai yana imani da Allah da ranar ƙarshe wato duk inda ka samu mutum yana ƙin al'ansar to babu shakka wannan bai imani da Allah bai imani da ranar ƙarshe ko da yana da imani imanin na ƙasashe ne saboda annabi da ya zo da musulunci shi ya ba da wannan shaida duk mutumin da ya ƙi al'ansari al'ansari ko sahabin manzon Allah ne saboda haka yasa ƙin sahabi yake da haɗari ka ƙi sahabin manzon Allah yana da haɗari wanda wannan yasa yana cikin dalilai da ya sa aka samu malamai cikin salaf waɗanda suke cewa ƙin sahabi da zagin sahabi yana iya fitar da mutum daga addinin musulunci me yasa suka faɗa saboda wannan kalmar ta manzon Allah babu mai ƙin al'ansar matukar yana imani da Allah da ranar ƙarshe a hadisin abdullahi bin abbas ya ce ahadun manzon Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutum wanda ke imani da Allah da ranar ƙarshe kuma yana ƙin al'ansari wato sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mazaunin madina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alhamdulillah sai abu na hudu wanda yake nuna falalar al'ansar da yana cikin dalilin da ya sa mai littafin nan ya ce ya kamata ka san uh, falalarsu wato falala ta hudu uh, hum ahabbun nasi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen da annabi ya fi so a duniya gaba daya idan mutum yana son manzon allah babu shakka zai so masoyin manzon Allah kaga wannan falala ce gare su akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya bada labari ja'at imra'atu min al-ansari ila nabi ma'aha ibnu laha an taba samun wata mace ta zo da ɗanta wajen annabi a garin madina da ta zo ita wannan matar tana cikin al'ansar tana cikin musulman madina faƙala sai manzon allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa innakum la ahabbun nasi ilayya ku musulman madina ku ne cikin mutane waɗanda na fi sai da manzon Allah ya rantse manzon Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa innakum la ahabbun nasi ilayya ku dinnan mutanen madina ku ne mutanen da na fi so a tsakanin 'yan adam gaba daya? annabi bai faɗi wannan magana sau ɗaya ba anas ya ce sai da ya faɗa thalatha maratin. sai da manzon Allah ya maimaita wannan kalma sau uku hadisin yana sahih bukhari yana ƙarƙashin babi musamman wanda al bukhari ya masa antum ahabbun nasu ilayya ku ne mutanen da na fi so in ji manzon Allah to kaga a matsayinka na musulmi masoyin annabi ba yadda za a yi a ce kana kin wanda shi annabin yake so wanda ko idan aka ce annabi yana son wani to ashe wannan yana da falala kenan ya samu falala musamman gare ka kai da ka yadda da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 3575 da kuma sahihu muslim babu min fada'ilil ansar radiyallahu anhum hadisi na 2508 akwai riwaya ta anas bin malik ita ma wannan riwayar muttafaqun alaiha tana sahih bukhari da kuma sahihu muslim anas bin malik ya ce ra'an nabiyyu an nisa'a was sibyana muqbilina min ursin wato annabi ya hangi mata da yara suna dawowa daga wato wata hidima ta aure shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hangansu matan nan da yaran nan duk musulman madina ne sai manzon Allah ya ce Allahumma antum min ahabbin nasi ilai ya Allah ka sani waɗannan wato su ne mafi soyuwar mutane gare ni qalaha thalatha mirarin sai da manzon Allah ya faɗa sau uku kaga ko idan annabi zai ce yana son mutane to wannan falala ce gare su Allah ka sa mana son su falala ta biyar abinda ke gwada falalar al'ansar al'abu na biyar kenan wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wata addu'ar da bai taɓa yi ma wani dan adam ba musulman madina manzo Allah ya musu addu'ar da bai taba yi ma wani ba har ya zo cikin hadisin Anas bin Malik an samu riwaya daban-daban wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwayoyi waɗanda sun kai kamar guda biyar na farko akwai hadisin anas bin malik wannan hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim kusan akasari hadisai da suke nuna falalan al'ansar za ka samu hadisai ne mutafakun alai yana kitabul iman babu alamatul imani hubbul ansar hadisi na goma sha bakwai sahih bukhari yana kitabu fada'il sahaba babu hubbil ansar hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da uku da kuma sahihu muslim babu dalili ala anna hubbal ansar radiyallahu anhu min al iman hadisi na saba'in da hudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya yi addu'a ga mutanen madina da farko an samu hadisin anas wanda manzon allah ya ce allahumma gafir lil ansari manzon allah ya ce ya allah ka gafarta ma al'ansar sai manzon allah ya ce wali abna'il ansari ya allah ka gafarta ma 'ya'yan al'ansar wali abna'i abna'il ansari ya Allah ka gafarta ma 'ya'yan 'ya'yan al'ansar wali nisa'il Allah ka gafarta wa matan al'ansar babu mutanen da manzon Allah ya musu wannan addu'a in banda al'ansar Allah ka gafarta musu ka gafarta ma 'ya'yansu ka gafarta ma jikokinsu ka gafarta wa matansu hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3909 kuma akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim yana babu min fadailul ansar hadisi na 2506 amma riwaya ta zo ta hadisin zaidu bin arkam zaidu bin arkam shi kuma yana daga cikin almuhajirun amma ya ruwaito wannan addu'ar da manzon Allah ya ma al-ansar ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ghfir lil ansari Wali li abna'il ansari wa abna'i abna'il ansari Allah ka gafarta ma al ka gafarta ma yaran al'ansar, ka gafarta ma yaran yaran al'ansar wato jikokinsu shi wannan hadisin na Zaid bin Arqam yana sahih Bukhari yana babu kaulihi humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah al-imam bukhari yana fassara wannan aya sai kawo wannan addu'a wanda aka ruwaito daga zaid bin arkam shine hadisi na 4623 wannan addu'a guda wannan ta zo ta bakin anas bin mali da kuma zaid bin arkam sannan eh, mutum da biyu shine zaid bin arkam din akwai addu'ar da ya kawo wanda ita wannan addu'ar ta zo cikin hadisi muttafaqun alai yana sahihul bukhari kitabu tafsirin qur'an sannan yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma gafir lil ansari wa abna'il ansar wa abna'i ansari kamar yadda anas bin malik ya rawaito irin wannan addu'a daga manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam akwai riwaya da ta zo cikin sunan tirmizi yana babu fadlil ansari wa quraishin zaid bin arkam ya ce sami'tu na naji manzon allah yana cewa Allahu gafir lil ansari ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم بزا الله يتي الله كغافر تام الأنصار الله كغافر تام زورير الأنصار da zuriyar zuriyar al'ansar wannan hadisin zaidu bin arqam sannan akwai riwaya da ta zo ya ce sami ito aba hamza ya ne shi ma sahabi ne amma yana cikin almuhajirun Allah ya kara masa yarda ya ce ya ji wani da ake kiransa abu hamza yana cikin al'ansar ya ce ƙalatil al'ansar. lokacin da annabi ya yi wannan addu'a kaga dai mutane ne masu kwaɗayin rahamar Allah yanzu kamar kai ne a ce annabi ya maka addu'a Allah ya gafarta maka ya gafarta ma 'ya'yanka da jikokinka kaga shi kenan amma su al'ansar saboda kwaɗayin rahamar Allah sai suka ce ma annabi inna li kulli qaumin atba'an ya rasulallah kowace jama'a tana da mabiya wa inna qad ittaba'naka mu mun bi ka fad'ullah an yaj'ala atba'ana minna mu mun bi ka sannan za mu samu mabiya mu kuma kwadayin da muke tun da ka mana addu'a to su ma mabiyan namu ka musu addu'a kaga bayan wancan addu'a fa da manzon Allah ya mutanen Madina suna neman ƙari shi kuma manzon Allah bai yi wata wata ba sai ce Allahumma ja'al atba'ahum minhum ya Allah mabiyan nasu ma ka sa su a cikin su su ma Allah ka gafarta musu hadisin yana sahih bukhari babu atba'il ansari babi musamman al-imam bukhari yayi akan mabiyan al-ansar ya kawo wannan hadisi shine hadisi na 3576 hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim hadisi na 6990 mutum na uku shine kaisu bin sa'adin ya ba da labari ya ce a ta rasulullahi dara sa'adin akwai lokacin da annabi ya tafi gidan sa'ad bin ubada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidansa faƙama ala babiha manzon Allah ya tsaya a ƙofar gida saboda haka sai manzon Allah ya sallama fa sallama wa radda alaihi sa'adun wa kafata manzon Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sa'ad bin ubada sai ce wa alaikum assalam a hankali ya dai amsa amma bai daga muryar ba to shi ko manzon Allah bai ji ba wanda ke sallamar shiga gida in bai ji ba kaga zai sake sun masallama sai annabi ya sake sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa radda alaihi sa'adun wa khafata amma sa'ad bin ubada sai ya mai da amsar ya mai da sallamar amma a hankali sun masallama wa radda alaihi sa'adun wa khafata karo uku idan annabi ya yi sa'ad yana mai da sallamar amma a hankali yake mayarwa shi kuma annabi bai ji ba wan sarafa rasulullah raji'an bayan sallama ta uku sai manzon Allah ya juya zai koma dama haka Allah madaukake ya faɗa a cikin alkur'ani idan mutum ya sallama a gida ba a amsa masa ba ba kutsawa zai yi ba me ya kamata ya yi ya juya ya tafi to lokacin da sa'ad ya fahimci annabi ya juya sai ya ruga fa tabi'ahu sa'adun yas'a fi atharihi sai ga sa'ad ya fito a guje yana zuwa ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah bi abi anta wa ummi wallahi ma an arudda alayka salama illa li tuksira lana min salamika ya rasulullah duk sallamar da kake ina ji kuma ina amsa amma a hankali nake yi cabin da ya saban daga murya ba saboda ina son in na daga murya in ka ji ba za ka sake ba to ni wannan sallamar addu'an da kake ina son kai da za a fi ukun nan da na so to da na ji daga uku ka juya shine na biyo ka ce abinda nake so shine kai ta addu'an nan lituksira lana min salamika sallamar ka din nan ta yi yawa a gidan nan fa da kala sai manzan Allah ya shigo gida wa wada'a ma an tabarradu a wannan riwayar ake cewa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi mai ruwa ya samu yi wanka a wannan gida fa utiya bin milhafa kad subbigat bil waras falabisaha a kawo masa mayafi manzo Allah ya nada sabon mayafi sun maja a fajalasa manzo Allah sai ya zo ya zauna iyalai kuma duk sun haɗu domin idan aka ji manzo Allah ya zo gida za a taru da jama'a suka haɗu sai manzo Allah ya ce Allahumma salli alal ansari ya Allah ka salati ga al'ansar. ansar wa ala zurriyatil ansari Allah ka salati ga zuriyar al'ansar. wa ala zurriyati zurriyatil ansari Allah ka yi salati ga zuriyar zuriyar al'ansar hadisin yana sunan nasa'i da kitabul musannam da ibnu abi shayba da al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani to sannan hadisin mutun na hudu shine dai Anas har yanzu akwai riwayar da ya kawo wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafaran Allah ma al-ansar yana cewa wa ahasibuhu kala, wali zarariyil ansar wali mawaliyil ansari manzon Allah ya ce Allah ka gafarta ma al Allah ka gafarta ma yaran al'ansar, Allah ka gafarta ma yaran yaran al'ansar, Allah ka gafarta wa matan al'ansar, Allah ka gafarta ma almawali, wato bayin da al-ansaru suka yanta saboda haka idan aka samu musulmin madina ya yanta bawa bawan nan musulmi ne manzo Allah ya ce to shi ma wannan bawan Allah ka gafarta mishi wanda hadisin yana sahihu muslim shine hadisi na 2507 mutum na biyar shine rafi'u az-zuraqi ya rawaito hadisi daga babansa wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma gfir lil ansari ولذراري الأنصار ولذراري زراريهم ولمواليهم وجيرانهم kaga an samu ƙari ya allah ka gafarta ma al'ansar allah ka gafarta ma yaran al'ansar da jikokin al'ansar da yantattun bayin al'ansar sai manzon allah yace, da makwabtan al'ansar wannan riwaya ita ce ke da aibu tana silsilatu da'ifa hadisi na 6399 sannan akwai riwaya da aka samu ta anas bin malik har yanzu wato an samu wani lokaci don anas ya yi tsawon rai anas bin malik ya yi tsawon rai ya samu shekaru sun kai 120 kafin allah ya karɓi ransa saboda haka yana cikin waɗanda suka mutu a ƙarshen sahabban manzon allah ya zama zaidu bin arkam shi ma ya tsawarai rai shi ma sahabi ne amma shi zaidu bin arkam yana cikin almuhajiru. to aka kai wani lokaci da aka yaƙi ya faɗo madina har dai aka kashe mutane da yawa a garin madina inda ake kiransa yau harra to akwai 'ya'yan anas bin malik waɗanda sun rasa rayukansu a wannan rana saboda haka sai zaidu bin arkam ya rubuta mar takarda. wasiƙa na ta'aziyya wanda ya nuna cewar ana iya ta'aziyya ta wasiƙa shi zaid bin arkam sai ya ce a wasiƙar ka taba ilai ubashiruka bi bushra min Allah ina maka albishir da albishirin da ya zo daga Allah azza wa jalla sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa Allahumma ghafir lil ansari wa li abna'il ansari wa li abna'i abna'il ansari ولنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار wannan ita ce wasiƙar da ya aika ma Anas bin mali yana mai taziya ya ce albishirinka yaranka sun rasu a wannan musiba da ta zo sai ce to ai na ji manzon Allah yana cewa Allah ka gafarta ma al'ansar Allah ka gafarta ma yaran al'ansar da yaran yaran al'ansar da matan al'ansar da matan yaran al'ansar da matan jikokin al'ansar kaga an samu ƙari ba za ka taɓa samun jama'an da annabi ya musu irin wannan addu'a ba inda in banda al'ansar hadisin yana al-musnadul imami ahmad uh, shine yana mujallar na hudu shafi na 370 yana sahihu ibn hibban hadisi na 7281 sai abu na shida wanda ke nuna falalar al'ansar asbata lahumul khair babu mutanen da annabi ya tabbatar mutane ne masu alkhairi sai al'ansar babu su akwai hadisin abu usaidi allah ya kara masa yarda wanda manzon allah ya kirga khairu duril ansar banu najjar summa banu abdul ashhali summa banu haris bin khazraj summa banu sa'ida manzon Allah ya ce wa fi kulli duril ansari khairun manzon Allah ya ce duk gidan al-ansar akwai alkhairi kowane gida na musulmin madina wanda ya yi zamani da manzon Allah don ba wai kowane musulmin madina ne ake kiransa al-ansari ba waɗanda suka yi zamani da annabi muhammad waɗanda suka ba mu annabi kariya waɗannan su ake kira al-ansar lokacin da sa'ad ya samu labari shine ke cewa ma'aran nabiya illa qad faddala alaina faqila qad faddalakum ala kasirin manzon Allah ya fara fifita gidan banul khazraj saboda akwai al-ausu akwai al-khazraj manzon Allah ya fara gabatar da al-khazraj sannan sai manzon Allah ya ce wa fi kullu duril ansari khairun duk gidajen al-ansar akwai alkhairi a cikin su hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana babu fadli duril ansar hadisi na 3578 kuma yana sahihu muslim babun fi khairi eh, duril ansari radiyallahu anhum wato shine hadisi na da goma sha ɗaya wannan yana daga cikin abin da ya sa malaman aƙida suke tabbatar da son mutanen nan ya zama dole saboda manzon Allah ya tabbatar da alkhairi yana kowane gida daga cikin gidajensu yana daga cikin bayanin ibn al-qayyim a littafin tariqul hijratain yana shafi na 365 inda yake bayanin falalar musulman madina yana cewa babu mutanen da suka samu irin wannan shaida daga bakin manzon Allah in banda musulman madina to sannan abu na bakwai daga cikin abubuwan da ya sa malamin nan ya ce musan falalar al'ansar wanda a ƙarshe yake cewa wa wasiyyata rasulillah wasiyyar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya game da su musamman annabi ya yi wasiya game da al'ansar an san cewa mabiyansa musulmai suna da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da ya wasiya game da su hadisin yana sahih bukhari ah, akwai babi musamman da al-imam bukhari ya yi ma wannan hadisi ikbalu min muhsinihim hadisi na 2801 hadisin anas bin mali مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار wata rana sayyidina abubakar da abbas sayyidina abubakar da kuma al-abbas babban manzon allah sai suka wuce majalisi majalisi na al'ansar sayyidina abubakar mutumin makka ne al-muhajir ne eh, al-abbas babban annabi shi ma al-muhajir ne suka zo wuce wani majalisi na al'ansar sayyidina abubakar sai ya ga wahum yabkuna suna ta kuka musulman madina sahabban manzon allah suna ta kuka duk majalisin Fakada sai sai na abubakar ya ce mayu buke ku me yasa ku kuka suka ce zakar na majalisar nabi minna mun tuna majalisin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fito ya zo ya zauna ya karantar da mu yanzu gashi kwana da kwanaki manzo Allah bai fito ba wato lokacin rashin lafiya ya tsananta ga manzon Allah ka duba musamman mutanen nan majalisi gaba ɗayansa kuka suke saboda manzon Allah bai fito ba eh, fakashau an ya mutu min maradihi suna tsoron wannan rashin lafiya ya zama na ajali ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yafqidu majlisahu idan aka ce manzon Allah ya rasu majalisin annabi ya kare. fa bakau huznan ala fawati zalika saboda ka abin da yasa suke kuka suna tsoron irin wannan lokaci irin wannan lokaci da za a wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu majalisi da ake samu ya kare saboda ka sai eh, sayyiduna abubakar fa dakhala ala nabi ya shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin gida kuma yana cikin jinya fa akhbarahu bidalika yace ya rasulullah na wuce majalisin al-ansaru ga abin da na taras suna ta kuka suna tsoron eh, wato rasuwarka fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito musamman wa kad asaba ala ra'sihi manzon Allah ya daura kansa ya saboda ciwon kai sai ya daure saboda ya samu sauki fa sa'idal lokacin da annabi ya shigo masallaci sai hau minbari shine Anas ya ce wa lam yas'adhu ba'da dhalika al-yawm daga wannan ranar daga wannan hawan mimbarin manzon Allah bai sake hawar mimbari ba a rayuwarsa wannan shine hawa na ƙarshe shi yasa ya ce wa kana akhiru majlisin jalasahu shine zama na ƙarshe da annabi yayi akan mimbari manzon Allah yana zaunawa akan mimbari fahamidallah wa asna alai manzon Allah sai ya godiya ga Allah ya yabo ga Allah sun makala sai ya ce usikum bil ansari ka ji maganar manzon Allah annabi ya ce ina muku wasiya ku kiyaye al'ansar kaga dai su ma suna cikin musulmai ai dukkan musulmai masoyan manzon Allah ne amma annabi bai bar wasiyar a kula da wata jama'a ba sai al'ansar manzon Allah ya ce fa innahum karishi wa aibati manzon Allah ya ce su al'ansar kamar tumbi ne gare ni sannan kamar adaka ce gare ni manzon Allah ya faɗi wannan wanda ya zo cikin fathul bari sharhin da eh, ibnu hajar yayi yana mujallar na bakwai shafin 150 ya'ani bi tsanati wa khasati wato abinda manzon Allah yake nufi al'ansar su ne zababbuna su ne keɓaɓɓuna abinda manzon Allah yake faɗa mu sauran musulmai shine barabal masala bil karishi sai manzon Allah ya buga misali da al'ansar ya ce al'ansar kamar tumbina ne idan aka ce tumbi li'annahu mustaqarru gidha'il hayawan idan ka gama tauna abin da zaka tauna ka gama shan abin da zaka sha tumbi ke tara su gaba daya manzon Allah ya kamanta al-ansar da tumbi alladhi yakunu fihi nama'u daga tumbi ake rarraba dukkan wani arziki wanda jikinka zai amfana da shi na abincin da ka ci wanda daga nan ne ake samu idan aka ce al'aiba ma yuhrizu fihi ar-rajulu nafisa ma'indahu manzo Allah sai ya ce al'ansar kaman tumbi ne gare ni kamar adaka ce gare ni me yasa ai kamanta su da adaka idan kana da tufafi masu tsadan kana sa su a cikin adaka ne ka ɓoye shine manzo Allah ke nuna mana cewa su fa al'ansar kamar wata dukiya ce mai tsada a wajen manzon Allah saboda ka annabi yana adana su adana ta musamman فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة bi بأموره الباطنة والظاهرة ibn hajar ya ce abin da ya sa annabi ya buga misali da su saboda ya nuna cewar su al'ansar keɓaɓɓu ne ga manzon Allah a zahiri kuma keɓaɓɓu ne ga manzon Allah a baɗini shi yasa manzon Allah ya bada misali da tumbi da kuma adaka saboda daka abu ne da kake gani tumbi kuma abu ne da yake ɓoye wato annabi yana gaya wa mutane su al'ansa. sun keɓanta gare shi a zahiri da baɗini wato kamar manzo Allah yana cewa musulmai ba ni da kamar su a duniya saboda haka sai annabi ya ci gaba da cewa wa qad qabawu alaihim ka duba annabi ya faɗi wannan magana maganarsa ta ƙarshe bai sake fitowa ba manzon Allah ya ce wa musulmai musulmai na cike da masallaci manzon Allah ya ce waɗannan al'ansar da kuke gani sun cika alkawarin da suka yi min kaga sun cika alkawarin Allah sun ce wa annabi tun ana garin makka suka rantse da Allah za su ba wa manzon Allah mafaka da kariya irin wanda suke ba wa matansu da 'ya'yansu sai gashi a ranar da manzon Allah zai rasu yake ba da shaidar wannan alkawari na al'ansar sun tabbatar da shi shine sai manzon Allah ya ce wa baqiyal lazi lahum yanzu abin da ya saura shine wanda za a ba su ba wanda za su bayar ba su kan so riga sun gama nasu saboda haka sai manzon Allah ya ce faqbalu min muhsinihim idan an samu mai kyawun hali ku karbi kyawun halinsa wa tajawazu an musiihim idan an samu mai munin hali ku yafe masa in ji manzon Allah wannan hadisi yana silsilatu sahiha eh, hadisi na 916 kaga annabi yana ishara ma waqa'a lahum lailatul aqaba min al-mubaya'a wancan alkawari da suka yi manzon Allah a daren al lokacin da suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam fawafo bi zalika sun riga sun cika sun samu shaidar manzon Allah kuma akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wancan hadisin da muka karanta riwayar Anas bin Malik ce hadisin Abdullahi bin Abbas ya ce kharaja rasulullah manzon Allah ya fito fi maradihi alladhi mata fihi a wannan rashin lafiyan da annabi ya rasu wato rashin lafiyansa na ajali sallallahu alaihi wasallam bi milhafatin manzon Allah yana ya yafa mayafi qad asaba bi isabatin dasma'a qad asaba bi isabatin dasma'a manzon Allah ya daura kansa da wani farin kyalle saboda ciwon kai hatta jalasa alal mimbar har dai manzon Allah ya zauna akan mimbari kamar yadda Anas ya ba da labari haka nan Abdullah ibn Abbas ya faɗa fahamidallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Allah wa asna alai yayi yabo ga Allah sun makala sai annabi ya ce amma ba'adu bayan haka fa'innan nasa yaksuruna su mutane ƙaruwa suke wa ya al-ansaru amma al'ansaru raguwa suke in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mutane karuwa suke amma al'ansar raguwa suke kuma za su ci gaba da raguwa dinnan hatta ya kunu fin nasi har sai an wayi gari idan ana nema a cikin mutane ina al'ansari manzan Allah ya ce bi minzilatil milhi fi ta'ami yanda ka san matsayin gishiri a abinci haka suke ka duba darajar da manzon Allah ya basu annabi ya ce yanda ka san matsayin gishiri a cikin abinci haka nan al'ansaru za su tabbata kenan idan al'amura suka rikice da zarar an samu al'ansari mutum ɗaya al'amarin nan zai gyaru sai manzon Allah ya ce faman waliya minkum shay'an ya fihi qauman idan aka wayi gari wani daga cikinku ya karɓi shugabanci wanda har ma aka samu wasu na cutuwa wa yanfa'u fihi wasu suna amfana falyaqbal min muhsinihim to ya tabbata shi wannan shugaba ya karɓi kyawun hali na al'ansari wai ta tajawazu an musi'ihim sannan idan an samu al'ansari ya yi wani laifi to ya yafe mishi wato abinda annabi ya faɗa da cewa ba za su yi shugabanci ba su al'ansar shugabanci Allah ya bar shiga almuhajirun wanda su ne ƙurayshawa wanda wannan yana daga cikin falalan da Allah ya keɓe ƙurayshawa da shi al'ansar duk yanda suka samu kima da daraja a wajen manzon Allah ba za su yi shugabanci kuma haka ya tabbata shine abdullahi bin abbas ya ce fakana akhiru majlisin jalasa fihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan shine majalisi na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna daga kansa manzo Allah bai sake yin wani majalisi ba bai sake zama akan mimbari ba kaga kamar yadda Anas bin Malik ya faɗa haka na Abdullah bin Abbas ya faɗa hadisin Abdullah bin Abbas yana sahihul Bukhari babu alamatin nubuwa wannan yasa al-imam bukhari ya kawo hadisin abdullahi bin abbas a ƙarƙashin babin da ke magana a akan mu'jizozin manzon Allah Wata wannan mu'ujiza ce ga annabi Muhammad shine hadisi na 3429 annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da al'ansar raguwa suke kuma abin da ya tabbata kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da al'ansar ba za su yi shugabanci ba kuma abin da ya tabbata kenan saboda haka manzon Allah yake barin wasiya ga duk wanda ya samu shugabanci to ya tabbata ya kyautata ma al'ansar idan an samu wani daga cikinsu ya yi laifi tunda ba masumai ba ne za a samu suna laifi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yafe musu in ma an samu mai laifi wannan umarni ne wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu da takwas wanda manzon Allah ya musu alkawarin gidan aljanna to kaga kenan sun samu sakayya saboda haka yasa a hadisin Anas bin Malik lokacin da annabi ya fito daga cikin gida ya zauna a kan mimbari ya tabbatar su al'ansar ya ce qad lazi alaihim hakkin da ke kansu sun riga sun sauke alƙawarin da suka yi za su ba da kariya da taimako ga manzon Allah wannan alkawari sun tabbatar da shi kaga wannan shaida ce da take nuna cewar al'ansar sun cika alkawari da suka yi wa manzon Allah ta saura kuma alkawarin da shi Allah ya musu shi yasa sai annabi ya ce wa baqiyal lazi lahum abinda ya saura shine su kuma sakayyarsu sakayyarsu ko tana gidan aljanna wanda shine abu na ƙarshe hadisin yana sahihul bukhari babu kaulin nabi eh, sallallahu alaihi wasallam lil ansar hadisin anas bin malik yana cewa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu al'ansar kafin ya rasu ya ce innakum satalqauna ba'adi afaratan a bayan na rasu za ku ga fifiko wato Allah zai fifita almuhajiruna a kansu annabi ya gaya masu. sai manzon Allah ya ce fasbiru abinda nake so da ku ku yi hakuri don ba ku samu shugabanci ba kar ku damu manzo Allah ya ce ku yi haƙuri haƙurin nan nake so ku yi hatta talƙauni har sai kun haɗu da ni ni zan riga ku tafiya amma ina jiran ku sai manzo Allah ya ce wa kumul haudu alƙawarin haɗuwa ta da ku shine daidai tafki na a filin hisabi manzon Allah ya gaya ma ansar ya ce ku yi haƙuri mahaɗarmu ita ce tafki na saboda kowane annabi yana da tafkinsa wanda Allah ya bashi saboda al'ummarsa su sha ruwa a filin hisabi manzon Allah yana da nashi tafki manzon Allah ya ce nan ne nake muku alkawarin mu haɗu wato za ku tabbatar da abin da Allah ya muku alkawari hadisin yana sahihu muslim babu ita'il mu'allafa qulubihim alal islam wa tasabburi man qawiya imanuhu lokacin da manzon Allah ya ce ku yi haƙuri sai dukkansu al'ansaru suka ce sanasbir za mu yi haƙuri ya rasulallah hadisin yana sahih bukhari kitabul fitan babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam satarauna ba'di umuran tunkirunaha hadisi na 6644 hadisin abdullahi bin mas'ud wanda nan ma ya kawo ya bada labari kamar inda aka samu hadisin anas bin malik abdullahi bin mas'ud yana cikin almuhajiru amma duk da haka yana cikin waɗanda suka ba da labari ƙala lana rasulullah manzon allah ya ce mana innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha manzon allah ya ce za ku ga wasu abubuwa za ku ga fifiko za ku ga ana nuna muku son kai ta sashin shugabanci ya ce za ku ga abubuwan da rayukanku za su ƙi manzon allah duk ya faɗi yace za ku ga abubuwan da rayukanku ba da su so ba kalu sai suka ce fama ta amuruna ya rasulallah wannan shi yake nuna cewa annabi ya faɗi maganan nan karo biyu da farko ya gaya ma al'ansar suka ce za mu yi haƙuri a hadisin abdullahi bin masud manzon allah ya gaya masa habbai gaba ɗaya almuhajirun wal ansar manzon allah ya gaya musu gaba ɗaya ya ce musu inda kumsa tarauna ba'adi asaratan za ku ga son kai ta sashin shugabanci a bayan na rasu kuma za ku ga wasu al'amura waɗanda rayukanku ba za su so ba sai sahabai suka ce fama ta amuruna ya rasulallah me kake umurtan mu mu yi shine sai manzon Allah ya ce addu ilaihim haqqahum idan shugabanni suka fara nuna son kai kuka ga al'amura waɗanda ranku bai so ba manzon Allah ya ce ku ba su haƙƙinsu na biyayya wa salullaha haqqakum ku roƙi Allah ya ƙwato muku naku haƙƙi ashe kaga ba tawaye ake mu shugaba ba a yi haƙuri da zaluncinsa sannan a roƙi Allah sakayya akan zalunci shi saboda abinda manzon Allah ya faɗa salullaha haqqakum ولما كان الأمر يختص بقريش wannan yana cikin bayanin ibn hajar a cikin fathul bari mujallar na goma sha uku shafi na arba'in eh, shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al'ansar ba za su samu shugabanci ba shi ne ibn hajar ya ce ai saboda allah ya keɓe ƙuraishawa shawa wannan hususiya ce tasu falala ce da allah ya keɓe su da ita wala haddalil ansari fihi khutibal ansaru bi annakum satalqawna athara wa khutibal jami'u bin nisbati liman yalil sai aka samu karo biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana nasiha ga sahabbai ya yi nasiha ga al'ansar manzon Allah ya ce musu za ku ga fifiko saboda mulki ba zai zo hannunku ba kuma wannan ya tabbata haka sannan manzon Allah ya gaya ma duka sahabbai ya ce musu idan an samu shugabanci bayan tafiyarsa za su ga son kai wajen shugabanni da al'amura waɗanda rayukansu ba da su so ba saboda haka annabi yake umurtansu da yin haƙuri waɗannan abubuwa guda takwas na tara wanda babu lokacin da za mu yi magana a kansa shine a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya yi sha'awar ina ma shi yana cikin al'ansar yanzu ka yi tunani a ce manzon allah ya yi sha'awar wani abu a duniya to annabi kafin ya bar duniya sai da ya yi sha'awa ina ma ina cikin al'ansar ka duba duk wannan bayanin falala wanda muka yi wanda shi kansa bayanin dalilin da ya sa annabi ya faɗi wannan zai ɗauke mu lokaci mai tsawo eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah maɗaukake ya gafarta mana kuskure Allah ya ƙara mana son annabi a zukatanmu da son masoya manzon Allah allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da imani gare mu har zuwa mutuwa allah ya haɗa mu da annabi da masoyansa a filin hisabi haka ma gidan aljanna allahumma salli ala muhammad wa muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد